barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kai cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Juma'a yau 28 ga watan Rabiul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2014 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul baqara wanda kuma wannan shine majalisinmu na bakwai a tafsirin wannan sura wanda za mu tashi akan aya ta shida a gabanin saurari karatun ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala akwai sanarwa guda biyu ta farko abinda muka saba sanarwa dangane da shi shine taimako da ake bawa asusun sautul haqq a kwamitin da suke ɗaukan ɗawainiyar yayata karatun wannan majalisi a kafofin watsa labarai a sati mai zuwa insha Allahu kowa ya kunsho sa Allah ta'ala ya bamu mu dacewa sannan abu na biyu sautari ana ta tambaya dangane da littafin nabiyun rahma cewa ina za a same shi ina za a same shi to na san mun buga shi sau biyu a baya amma babu shi sai daga baya aka sake bugo shi yanzu ya zo saboda haka za a same shi a gurin masu sai da littattafai bayan shi akwai littafin bugayatul mushtaq sharh risalat shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda darussa ne da muka yi guda 60 cikin wani sako da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aikawa 'yan shi'ar iraki a zamaninsa wanda muka ce ba wai kawai 'yan shi'ar iraki ba har ma 'yan shi'ar najeriya ya kamata ah, su ma su samu wannan sako nashi saboda magana iri ɗaya ce to mun yi darussa guda sittin ah, a masallacin kandahar na kofar kaura a nan cikin garin katsina wanda muka yi wa take da suna bugu yatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda muka buga shi a cikin littafi yanzu za a iya samun shi a waje sannan bayan sa akwai littafin at-tafsir li majalis at-tafsir littafi ne wanda yake bada haske ga masu tafsiri domin su san irin abubuwan da ya kamata su amfana da shi wajen tafsirin su musamman ma littattafai waɗanda aka rubuta a da da yanzu waɗanda za su haskaka musu darussansu na tafsiri da kuma ƙoƙarin kaucewa taɓargaza da katobara da ake da sunan tafsiri littafi ne ɗan ƙarami wanda a zama ɗaya mutum zai iya karance shi sunan shi a tafsir li majalisar tafsir wanda shi ma yana nan a gurin masu sayar da littafi kamar yadda muka ce za mu tashi eh, a kan aya ta shida don haka bismillah mala ibrahim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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله تعالى إن الذين كفروا lallai waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gurinsu a an zartahum am lam ka gargade su ko kuma baka gargade su ba la yu'minuna ba za su yi imani ba Allah ta'ala bayan ya ba da labarin masu tsoron Allah da sifofinsu waɗanda al'amarinsu a fili yake babu ɓoye-ɓoye babu munafici harkokinsu a fili suke a sifofinsu a bayyane suke sannan sai Allah ta'ala ya kawo kashi na biyu na mutane su ne waɗanda suke kafirai zalla waɗanda su ma al'amarinsu a fili yake ba sa ɓoye kafircinsu ba sa munafici cikin kafircinsu su ne innan lazina kafaru Allah ce lalle waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta ko dai wasu ne wanda Allah ta'ala yake magana a kansu kuma an san su waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tunanin ko za su musulunta don haka yake ta ƙoƙarin yadda zai isan musu da saƙo ya yi musu bayani Allah ta'ala ya gaya masa cewa waɗannan kawai ya fitar da rai ba za su musulunta ba ba za su yi imani ba irin su abu jahal irin su alwalid ibn al-mughira irin su umayya ibn khalaf da sauran manya-manyan kafirai na makka waɗanda aka yi ta gwagwarmaya da su a wancan lokaci ko dai ya kasance da su Allah ta'ala yake nufi cewa waɗannan da ka sani waɗannan kafiran da ka sani Allah ta'ala ya gama wato yanke hukuncinsa a kansu ba za su yi imani ba don haka ba kowane kafiri ake nufi ba yayin da ayat ta sauka akwai waɗanda suke kafire ne a lokacin da ayat ta sauka amma kuma daga baya sun yi imani irin su abu sufiyan irin su mu'awiya ibnu abi sufiyan irin su hind bintu utba irin su khalid ibn walid da sauran waɗanda da a wancan lokacin suna gaba-gaba wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mummunan ciri da yadda za su cutar da da'awarsa amma daga ƙarshe Allah ta'ala ya buɗe zuciyarsu suka fahimci musulunci to ba da su ayat take magana ba inda da su take ake magana da akan su ake magana to da zai zama Allah ya ce la yu'minuna kuma sun yi imani to wannan ya nuna kenan lokacin da ayat take sauka ko dai tana magana akan wasu sanannu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin ya ga sun musulunta Allah ta'ala ce ba za su musulunta ba ko kuma ya kasance ana nufin dukkan wani kafirin da ya kai matuƙa ya kai makura wajen kafirci wato kafircinsa ya zama na ya kai inda duk baka zato yayi muni matuƙa da gaske to wannan ba zai yi imani ba saboda me saboda Allah ta'ala ya riga ya rufe zuciyarsa babu wani alkhairi da yake shiga ya dode masa kunne babu wani wata fadakarwa ko wata kalma ta gaskiya da take shiga kunnensa baya ganin abin da yake gaskiya ya bi shi saboda haka wannan a fitar da rai daga gare su ko kuma a'a adaman Allah ta'ala a waɗannan a wannan aya ba yana nufin kowane kafire ba yana nufin wasu kafirai ne sanannu shine abinda malamai suke cewa al'am allazi urida bihi al-khusus wato an yi maganar gamammiya amma kuma ba kowane kafiri ake nufi ba domin mun san cewa a cikin kafirai akwai waɗanda suka yi imani Allah ce sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne a gurin su ko ka gargade su ko kaka gargade su da gargadinka da rashin gargadinka a nan duk daidai yake a gurin su ba bambanci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta riga ta tabbata akan su Allah ce ba za su yi imani ba kowace irin aya kuma kowace irin hujja zaka nuna musu wannan ba zai sa ka su yi imani ba Allah ta'ala ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu ma'ana ya dode zukatansu wa ala sam'ihim ya rufe jinsu ya dode jin su ba sa jin komai na gaskiya wa ala absarihim kishawa sannan akwai rufi akan idanuwansu walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai girman gaske abinda Allah ta'ala yake nufi shedan yayi galaba akan waɗannan mutane sun yi wa shedan da'a sun zama mabiyansa a dalilin haka Allah ta'ala ya sanya rufi akan zukatansu da jinsu da ganinsu don haka ba sa ganin shirya ba sa ta, ba sa ta, ba sa gane ta ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirinsa yana cewa ma ma'ana qawlihi khatama Allahu ala qulubihim yace wasu daga cikin masu tafsiri wasu daga cikin masu tafsiri suna cewa ma'anar ma'anar wannan aya cewa Allah ya rufe zuciyarsu إخبار من الله تعالى أن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق سكتي أبند أكي نفي أنا بام لابار يد سكي نون جرمان كنسو يد سكي بجلي وسوراران قسكيا suke bijirewa dukkan abinda aka kirawo su zuwa gare shi na gaskiya kamar yadda ake cewa wane ya kuramce wato ya toshe kunnensa baya sauraron abinda da ake gaya masa ma'ana yana nuna girman kai wannan magana ce ta masu tawili alal haƙiƙa ba wannan abin ba wannan wannan ma'anar aya take nufi ba ba ana nufin sun yi girman kai ba sun bijire abinda Allah ta'ala ya faɗa din nan shi yake nufi khatamallahu ala qulubihim Allah ya dode ya rufe zukatansu wannan rufin da Allah ta'ala ya faɗa hakan yake nufi akwai waɗanda suke ƙoƙarin su yi tawilin ayar su ce ba rufe zuciyarsu aka yi ba a Allah yana ba mu labarin girman kansu ne kawai cewa ba sa sauraron gaskiya saboda girman kai amma babu maganar cewa Allah ya toshe zuciyarsu ko ya dode musu kunne suka ce idan aka faɗa haka kamar an ce Allah ta'ala shi ya tirsasa su ya tilasta su suka zama kafirai idan kuma muka yadda da haka a faɗarsu to mun jingina wa Allah zalunci ya zai tirsasa musu kafirci ya toshe kunnen su ya hana su ji ya toshe zuciyarsu ya hana su fahimta kuma daga baya ce wa lahum azabun azim suka ce to ba zai yiwu ba kawai mu fahimci ayar abin da ake nufi masu girman kai ne suna kunnan uwar shehu da faɗar gaskiya da ake musu to wannan ibnu jarir ya ce wannan maganar ba gaskiya ba ce magana ce ta mu'tazilawa a zahirinta sai kaga kamar gaskiya aka faɗa amma alal haƙiƙa kalimatu haqqin ne uri da bihal batil gaskiya ake so a yi amfani da ita amma kuma ba gaskiyar ake so a cimma ba wata barna ake so a gina domin su a gurinsu suna cewa akwai ayyukan bawa da Allah ta'ala ba shi da hannu a ciki ba shi da wata irada da kudura a kai wanda mu ahli sunna ba mu yarda da wannan ba duk musulmi ba bai yarda da wannan ba dukkan wani aiki da kaga bawa yana yi to bawa bai iya yin wannan aiki ba sai da kudura ta ubangiji da iradarsa kudurar ubangiji da iradar ubangiji miya ce babu wani abin da yake fita tahta mashi'atillah ko tahta iradatillah sai dai ubangiji ta'ala yana yi wa kowa sakamako ne gwargwadon aikinsa irin yadda ka sa gaba irin sakamakon da Allah ta'ala zai maka ubangiji ta'ala bai toshe zukatansu ba bai toshe jinsu da ganinsu ba har sai da suka zaɓi kafircin cewa shi za su yi ubangiji ta'ala ai ya bayyana musu wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji sai da ya nuna musu hanya ga wannan ga wannan ga ta gaskiya ga ta ƙarya ga ga shirya ga bata ga hanyar aljanna ga hanyar wuta sai da aka yi musu bayani daki daki amma suka ga cewa su ba za su bi gaskiyar ba su sun fi so su bi ƙaryar su ba za su bi imanin ba kafircin suka zaba to shikenan tunda suka zaɓa kuma suka rike abin hannu wato hannu biyu biyu suka zama jagorori shugabanni akan abin sai wannan abin ya yi tasiri ya zama na zuciyarsu ta rufe idansu ya rufe ganinsu ya rufe ubangiji ya musu wannan sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa wannan shine abin da al'umma ta musulmi suka yi ijma'i akan sa kamar yadda Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirinsa Ya ce ajma'atul umma ala anna Allah azza wa jalla qad wasafa nafsahu bil khatmi والطبئ على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم الإمام القرطبي يكي جوا الأمة تاي إجمائي أكن جوا الله تعالى يا وصف تكنسا يا صفا تكنسا da cewa yana rufe yana dode zukatan kafirai khatamallahu ala qulubihim yana rufe zukatansu ينا رف jinsu ينا سا أينهم gishawa murfi ya rufe ainihin ganinsu saboda mai sakamakon abin da suka rika suke nunawa na kafirci sauraka Allah ta'ala ya musu wannan sakamakon kafircinsu ne shi yasa a wani guri Allah ta'ala ce bal ba Allahu alaiha bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircinsu Allah ta'ala ya dode musu zukatansu zan ja su kai kulubuna gulf mu zukatanmu a lullube suke Allah ce a kafircin su ne ya ja zukatan suka lullube amma ba haka Allah ta'ala ya zuciya ba shi yasa hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya zo cikin musnad imam ahmad da jami'u tirmidhi hadisin anas ibn malik yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yukthiru an yaqula ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas ibn Malik yana yawan fadar yana yawan addu'a yana cewa ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Anas ya ce, qultu ya Aman na bika wa bima ita bihi fa hal takhafu alaina mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka kawo mana shin kana jiye mana tsoro ne inji Anas annabi ya ce na'am innal quluba baina isba'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa sha Anas manzo Allah ya ce wa Anas yace na'am ina jiya muku tsoro saboda zukata suna tsakankanin yatsun ubangiji guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka ku rika roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarku akan addininsa kuma wannan abu ne da mun sani kuma muna gani za ka ga wani wato ainihin za ka zammaci cewa zai kai labari amma tafiya ta yi tafiya sai ka ga ya rikice sai ka ga ya nufi wani guri sau haka a yi ta mamakin wane ne kuwa ba don komai ba saboda Allah shi ne libar kolobi shi yake zujjuya zukata kuma in kai ma baka fake a wajensa ka nemi mafaka ba ka nemi tallafinsa baka fi ƙarfin haka ta same ka ba idan har annabin rahama sallallahu alaihi wasallama shi a karan kansa bai bar wannan addu'ar ba duk da irin daraja da martaba da falala ɗaukaka da Allah ta'ala ya bashi amma duk da haka Anas ya ce yana yawaita wannan addu'ar yukthiru an yaqula yana yawaita wannan addu'ar Allahumma ya muƙalli qulubi sabbit ƙalbi ala an ce ita zuciya ma an kirawo ta qalbu ta kasrati taqallubiha saboda yawan jujjuyawarta yanzu nan ga mutum yana son abu kamar ya mutu a kansa amma gobe kuma sai ka ji ya tsane shi yanzu yana zagin abu gobe ya yabe shi me ya jawo haka saboda zujjuya zuciyar zuciyar ta canza alƙibla to kaga idan ba kana roƙon Allah cewa ubangiji ta ta'ala ya tabbatar da zuciyarka ba dan abu kaɗan sai ya kaɗa wannan zuciya sai ga ta canza shi yasa imamu muslim ya rawaito mana hadisi hadisin huzaifa ibn al-yaman lokacin da sayyidina umar ya tambaye su game da fitina yace ba su ji wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da fitina ba huzaifa yace naji annabi ya ce fitinar da za ta samu mutum a cikin dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko lafiyarsa da sallah da azumi da hajji da sadaka suna kankare ta sai umar ya ce ba wannan nake nufi ba sai ce kana nufin alfitan allati ka maujil bahar kana nufin fitinar da take tunkoro kamar teku take jujjuyawa kamar teku ya ce eh to shine yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tu'radul fitanu 'ala alqulubi qulubi kal hasiri udan udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sawda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda hatta tasira 'ala qalbayn 'ala abyada mithl as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يجي ناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا فتاة ينا تشوى أنا بجرو أنا بجرو وتزكى تادا في تنتنو سالة سالة سالة سالة كما يدعي كي ساكتا برمه sala sala abin nan kaba haka ake bujuro wa zukata fituntunu sala sala wannan ta zo wannan ta tafi kamar yadda wani hadisi na muslim yake gaya mana cewa mumini idan aka bujuro wata fitinar, wato ta ta ta, ta fado sai ya rika cewa hazihi hazihi cewa ga fitinar da za ta halaka mu nan ga ta nan wannan ita ce za ta ka ƙarshen. har sai ta tafi sai ya ga cewa ashe ba ita ce ba sai kuma wata ta zo sai ya ga ah, ashe wacce ta wuce karama ce ga wadda ta ta nan sai ya rika cewa hazihi hazihi ga ta nan wannan ita ce ta ƙarshe sai ta tafi sai kuma wata ta zo haka za a ita bujuro wa zukata fitintunu iri-iri annabi ya ce fa ayyu qalbin ushribaha dukkan wata zuciyar da za ta kwankwadi wannan fitina nuki fihi nuktatan sauda sai a yi mata baƙin ɗugu a cikin zuciyar da zarar ta kuma karɓar wani abu na wannan fitinar zuciyarsa ta ƙara baƙi. wayo kalbin an karaha nukitat fihi nuktatan sauda za. duk kuma zuciyar da za ta ki wannan fitina ta kyamace ta ta ce ba ruwa na ta wannan zuciya sai a yi mata ainihin farin fenti ta zama farakal annabi ya ce hatta ta ala qalbayn har zukata su zama zukata ne kala biyu iri biyu ala da misli safa ga zuciya faraƙal babu wani kura a kanta kamar falalan dutse kamar falalan dutse kaga aka yi ruwa za ka same shi babu komai a kansa to haka wata zuciya za ta zama falata zurruhu fitnatun ma damati samawati wal wal'ar to ba fitina da za ta cutar da wannan zuciya matukar sama da ƙasa da sama suna nan ma'ana har abada wannan zuciya za ta zama babu abin da zai fitine ta zai cutar da ita sannan wal'akaru aswadu murbadan wata zuciyar kuma ta yi baka irin annabi ce kalkuzi mujakhiyan kamar kifaffen kofi kasan kofin da aka kifa shi babu abin da zai zauna ciki komai ka zuba ba zai zauna ko ɗaukan shi kai ka danna shi cikin teku haka za ka fito da shi ba komai a cikinsa sauraka ba wani abin na alkhairi da zai shiga cikin wannan zuciya ya samu mahallin zama ya samu gurbin zama ba zai samu ba ce la arifu maarufan. wa la yunkiru munkaran illa ma ba min hawa ba zai so abin da yake alkhairi bane ba kuma zai ki abin da yake sharri bane sai abin da ya dace da san zuciyarsa to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin irin yadda fitintunu suke kakkada zukata suke jujjuya su a cikin littafin az-zuhud na imamu ahmad abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa masalu hadha al-qalbi masalu rishatin bi falatin tuqallibuha ar-riyah ظهرها ظهرها لبطنها yace misalin wannan zuciya kamar misalin gashin tsuntsu ne wanda yake a wato a wata wawakekiyar sahara da iska take jujjuya ta ta juya ta sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama cike, koma waje waje koma ciki to haka zuciya take tana jujjuyawa yanzu nan sai ta canza kama Allah ka kiyashe mu حديث ياتب بتش كم مسنة الإمام أحمد لجامع الترمذي لابن حبان صحيح ابن حبان <coughs> حديثي حسن لقى أبو هريرة رضي الله عنه يأتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أبو هريرة يجي يا النبي صلى الله عليه وسلم يا إذا idan mumini ya yi zunubi to sai wannan zunubi ya zama wani bakin dugu akan zuciyarsa idan ya tuba ya kakkaɓa wannan zunubi sai Allah ya kakkaɓe masa ya share masa wannan bakin dugon idan kuma ya ci gaba da zunubin sai wannan bakin ya ƙara ci gaba da ƙaruwa. hatta ya aluwa kalbahu har ya rufe zuciyar annabi ya ce to wannan ta ce tsatsar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce kalla barrana ala qulubin makano ya ce a'a ba haka abin yake ba ai abinda suke aiwatarwa ne na laifuffuka shi ne ya sa zukatansu suka dafi shi ya sa zukatansu suka yi tsatsa saboda haka zunubi a duk lokacin da suka rika wato hauhawa a cikin zuciya to za a kai gagacin zuciyar gaba ɗaya za ta rufe rub babu abin da zai shiga na alkhairi idan har ta rufe rub. da wannan laifuffuka to wannan shine khatmu din da Allah yake magana khatama Allahu ala qulubi shi kaga laifuffukan su ne da suke ta yi wa Allah shine yayi ta hawhawa yayi ta hawhawa har ya kai lokacin da zuciyar za ta rufe rub babu abin da zai shige ta na alkhairi saboda haka an samu khatmu an samu tabu da Allah ta'ala yake faɗa saboda haka imani ba zai samu mashiga ba kafircin da yake ciki kuma ba zai samu mafita ba shi yasa Allah ta'ala ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim kamar yadda ka san idan ka zuba ruwa a cikin kwalba ka sa abu ka rufe bakin kwalbar to duk abinda kuma zaka zuba ba zai shiga ba na ciki ko ba zai fito ba to haka Allah ta'ala ya sifanta zuciyarsu ya rufe ta da wannan laifuffuka babu abinda zai shiga babu kuma abinda zai fita kafircin da yake ciki ba zai fito ba sannan imani kuma ba zai shiga ba za mu ga Allah ta'ala ya gabatar da ji sannan ya ambaci gani khatama Allahu ala qulubihim sai ce wa ala sam'ihim wa ala absarihim a gurare da yawa Allah ta'ala yakan gabatar da ji sannan ya sannan gani yakan faɗi sami sannan ya ce basir sai an faɗi sam' sannan a ce basar asmi' bihim wa absir to akwai hikima da ta sa ubangiji ta'ala yake haka wannan yana nuna akwai mahimmanci kwarai da gaske tattare da ji sama da gani saboda ji shine ala ta talaki da ita ne kake samun ilimi ta hanyar ta ne kake samun ilimi wanda kuma wannan ilimin shi yake sa hankalinka ya samu kamala ya samu cika ya zama na kana yin abubuwa na masu hankali ta hanyar ji shi yasa zaka ga a tarihi zaka ga malamai diyawa makafi diyawa suna nan sun burin kasa sun tumbatsa shakundum a ilimi amma kuma makafi ne wasu suna ƙanana sun suna yara suka makanci amma saboda Allah ta'ala ya ban musu jinsu sun samu ilimi cikakke fiye da wasu masu ganin saboda saboda ji shine ala wanda ta nan ne ake samun ma'arif kuma kiran annabawa yana zuwa mutane ne ta hanyar ji ta nan ne za su samu saƙon annabawa ala wajhil kamali wat tamami sama da gani sama da wasuɗa ta gani saboda ko koda mutum zai rasa ido to zai ji saƙon annabawa ji na haƙiƙa ba abin da zai kubuce masa suka ce sannan shi ji shine al-aswatu taridu ilayya min kullum jihad in kana tsaye a nan kana kallon gabas ko kana kallon kudu ko arewa duk inda kake kallo ta ko ina sauti ya zo za ka ji shi ba sai ta jihar da kake fuskanta ba ta bayanka ta gabanka ta hagunka ta damanka ta sama ta ƙasa ta ko ina aka yi ƙara aka yi sauti za ka ji shi sabanin gani gani ba baka gani sai jihar da kake da kake fuskanta shi in gani ne yana bukatar sai kai ta waiwaye to wannan duk yana daga cikin hikimar da ta sa ake nuna muhimmancin ji din akwai debate babba na malamai waɗanda suka yi ta yi akwai wasu daga cikin majalis ɗinmu na tafsiri mun yi bayanin a hujjar ɓangarori guda biyu wasu su ce ji ya fi gani wasu ce gani ya fi ji Allah ce walahum azabun azim suna da wata azaba mai girma suna da wata azaba mai girma anan at-tankir laysa lit-ta'zim zaka ce azabun ba ana nufin wata azaba wannan na kira din da aka yi ba ta ta girmamawa ta girmamawa bace saboda ai an sifanta azabar da azim akwai kalmar azim saboda haka ba a buƙatar tankir din ya zama lit-ta'zim saboda haka tankir ne lit-tanwi' dan a nuna maka cewa azaba ce za su gamu da ita iri-iri da wacce ka sani da wacce ba baka sani ba kuma azabar da za su gamu da ita ba kaɗan ba ce sannan azaba ce da za ta iya riskarsu watakila tun anan duniya Allah ya haɗa su da abokan gabansu muminai a fagen daga kuma su karkashe su kamar yadda ya faru a yakin badar da sauransu ko Allah ya jarabe su da fari da yunwa da talauci kamar yadda Allah ta'ala ya jarabi mutanen makka a wancan lokacin da fari shekaru bakwai ko kuma Allah ta'ala ya hada musu azabar duniya da lahira wannan shine tafsiri da malaman sunna suka yi ma waɗannan ayoyi to amma akwai gulatul mutasawwifa sufaye masu wuce masu wuce gona da iri waɗanda suka zurfafa cikin harkar sufanci har suka kai ga mazhaba ta hululiya ko itihadiya waɗanda suke ganin aƙidar wahdatul wujud cewa komai ka gani kawai Allah ne komai aka bautawa Allah aka bautawa waɗanda suka bautawa ƴan maraƙi Allah suka bautawa waɗanda suka bautawa shanu Allah suka bautawa masu bautar rana da wata suka ce su ma Allah suka bautawa wurin shawa da annabi sallallahu alaihi wasallam fafatawa da su yana ta gwagwaga da su kan bautar gunki duwar watsu da taɓo suka ce su ma Allah suka bautawa suka ce saboda kamar yadda ibnu arabi ibnu arabi al-hatimi at-ta'i mai littafin al-fatuhat al muna da ibnu arabi guda biyu akwai ibnul arabi wanda sautari akan hada sunansa da alif da lam al-arabi da ma'arifa to wannan malami ne na sunna malami ne a nagartacce wanda yana da rubuce-rubuce da malamai suke amfana da su wannan ba shi yake magana ba akwai ibnu arabi shi na kira ne shi ba a ƙara alif da lamsu tare a sunansa wani gawurtaccen sufi da aka yi a ƙasar siriya wanda ya fitini mutanensa har yanzu kuma yana ci gaba da fitinar wasu ana ɗaukan shi babban waliyi ne har ma ya yi da'awar shi ne mahadi bai samu nasara ba wasu daga baya cikin abokansa suka zo suka ce su ba su yadda shi ne ba to a cikin littafin safususul hikam ya bi wannan ayar ya yi mata fassara wacce za ta dace da mazhabarsa ta wahadatul wujud mazhabarsa ta cewa komai aka bautawa kawai Allah aka bautawa Ya yace innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum layu. yu'minun kafaru ce, ai kafaru sataru tunda kafara yana nufin satara mu muka ce eh sataru sun sun sun wato sun binne ni'imar da Allah ta'ala ya musu ta hankali sun ƙi karɓar imani Ya ce a'a kafaru waɗanda ainihin suka suka sitirce dukkan wani abu ba sa ganin shi sai Allah ba wani abin da suke gani sai Allah duk abin da za ka nuna musu su Allah suke ganin wannan abu ce to su Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne ka gargaɗe su ko ka gargaɗe su ba za su yi imani da wannan addinin naka na zahiri ba na cewa akwai wani Allah guda ɗaya da ake bauta waɗannan abubuwan da ake bauta ba Allah ce ba za su yadda ba la yi umarnuna ba za su yi imani ba ma'ana sun riga sun narke sun dafe a cikin aƙidarsu ta ta fana'i da wusuli sun yi fana'i sun yi wusuli sun kai ƙarshe ba sa ganin komai la ilaha ɗin nan ma'anarta la da illallah babu wata samuwa duk wani abu saman to Allah ne suka ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ya rufe zuciyarsu ba sa ganin kowa sai shi ya rufe jinsu ba sa jin kowa sai shi ya rufe ganinsu ba sa ganin kowa sai shi walahum azabun azim to amma suna cikin wahala saboda mutane sun kasa gane su. suna cikin azaba eh suna cikin azaba saboda an kasa fahimta su to wannan aƙida aƙida ce da aka ɗauko ta daga addinin girkawa da addinin indiyawa da wasu addinai na cana mutanen cana waɗanda suke ganin duk abin da kake gani wannan mazahir ne na tajalliyatin lahi subhanahu wata'ala Allah ne ya tajalli ya bayyana cikin duk abin da ka gani kawai shi ne ibnu taymiya na cewa wannan kafircin su fi na yahuda da nasara Allah cewa wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat nasara al masih ibn Allah ko laqad kafara alladhina qalu inna Allah Salisu thalatha uku suka ce su ba su kara hudu ba ba su ce biyar ba trinity suke magana amma wannan komai ka gani kawai Allah ne sai yasa ibnu taymiya ke cewa masu wannan aqidar akfaru min al yahudi wan nasara don ko ba yahudi ko ba nasare ya ji mai wannan aƙida zai ce kai ga kafiri yana magana zai ce ga kafiri eh wanda zai duba komai ya ce Allah ne to wannan aƙida tana nan tana nan ba wai babu ita ba tana nan shi yasa wasu ma mutane suke ta mamaki wasu sun yi waƙe-waƙe sun ce wani Allah ne shi Allah ne ko shi ya fi Allah ko shi kaza ne ko shi ko shi kulhu wallahu ahad wallahi duk karantawa suka yi abin da suke faɗa yana nan a rubuce ba wai shakiyanci suke yi ba kawai saboda su more a'a yana nan a rubuce gaskiya ce ba a so in ba haka ba a fara ɗauko waɗannan littattafan a ƙona su sai mu yarda cewa eh ba a yarda da wannan aƙidar ba a karatun al'ubudiyya ga waɗanda su tuna ai duk mun faɗi waɗannan duk mun faɗi waɗannan mun faɗi karanta har littattafan ma mun faɗa irin su sirrul akbar wa nurul wa nurul abhar an san me shi a ciki a ciki duk akwai wannan aƙidar, wallahi ba ba wai ba wai ba wai babu ba akwai an san littafin kashiful ilbas an san me shi to kaga dan wasu yara sun fito sun ce shi mai wannan Allah ne ai shi ya fara kiransu kansa Allah to waɗannan abubuwan suna nan idan har ana son a gyara ko a ƙaryata abin to sai a fito da littafin a ce to waɗannan abubuwan da suke ciki kafirci shi yasa za ga cikinsu masu wayo ba su cika magana ba saboda in suka magana za su warware aƙidar za su yi tufka da walwala kuma za su ji kunya to amma waɗanda suke su haka ka suka karɓi abin haka a lulluɓa haka magana ce ta waliyai waye waye waye to su za su zo su ce karya ne to mu muna kyautata musu zato saboda ba su san zurfin tafiyar ba ba su san abin da yake ƙasa ba amma wallahi da za a zo a buɗe littafin ana karanta musu hankalin zai tashi suna tare da su suna ganin kamar iya wannan abin da suke gani na zahiri wani wali ne arifi ne masanin Allah ne kaza kaza kaza wannan ta sa suka bi amma a can ƙasa akwai lalata to yana daga cikin irin tafsirin da su masu wannan aƙida suke ba irin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ce wa minan nasi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم bayan Allah ta'ala a ayoyin farko na wannan sura ayoyi hudu na farko ya sifanta muminai sannan kuma ya yi bayanin halin kafirai a ayoyi biyu da muka karanta innal ladhina kafaru har zuwa walahum azabun azim sannan sai Allah ta'ala ya fara bayanin halin munafikai waɗanda suke bayyana imani amma suna ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu to kasancewa al'amarinsu yana rikitar da mutane da dama saboda suna cikin mutane suna bayyana abin da yake sabanin abin da yake ɓoye a cikin zuciyarsu sai ya kasance da ya dama mutane ba gane su za su yi ba wannan ta sa Allah ta'ala domin ya fito da su sai ya yi dogon bayani a kansu sama da yadda ya bayanin kafirai kafirai aya biyu Allah ya ba su saboda su al'amarinsu a zahiri yake babu wani rikitarwa ba wanda zai rikici kafiri kawai shi kafiri ne ma'ana ban yarda da abin da Allah ya aiko annabin ka da shi ba ban yarda da annabi ba ban yarda da alkur'ani ba shi baya harshen damu bakinsa ɗaya ne to amma shi munafiki al'amarinsa yana da rikitarwa to wannan ta sa ubangiji ta'ala ya yi dogon bayani a kansu ya ambaci sifofi daban-daban waɗanda suke na munafici ne kamar da ya saukar da suratu tauba bara'a a ciki ubangiji ta'ala yayi ta bayanin sifofinsu wa minhum wa minhum wa minhum da Allah ta'ala ya ta faɗa a ciki ya saukar da suratul munafiqun wanda a ciki ma ubangiji ta'ala yayi bayanin su ya ambace su a cikin suratul nur da surori daban-daban da ubangiji ta'ala yi ta bayanin su domin a san su a yi ƙoƙarin guje musu kada kuma su cutar da mutum Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minina alhalin su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusihim alhalin ba kowa suke yaudara ba sai kansu wa ma yash'uruna amma ba sa jin hakan fi qulubihim marad akwai cuta akwai wata cuta a cikin zuciyarsu faza da humullahu maraba. kuma sai Allah ya ƙara musu wata cutar akan cutarsu ta asali walahum azabun alimun bima kanu yaktibun kuma suna da wata azaba mai raɗaɗin gaske saboda abin da suke yi suke faɗa na ƙarya to Allah ta'ala yana maganar munafukai. ya bude wa minan nasi daga cikin mutane kaga shi mumini a ce mumini mai tsoron Allah shi kafiri a faɗi siffarsa kafiri saboda yana da sifa fitacciya da an faɗa kawai ka san shi ne mumini mumini kafiri kafiri amma shi munafiki fa sai aka ce wa minan nasi yana nan cikin mutane shi ne mutum ne ba aljani ba ne kanka lauka aljani ko wani mutum mutumi ne a mutum ne kaga shi ba a faɗi innan lazina kaza ba kaza kaza saboda shi ba da wata sifa da yake bayyanawa ta zahiri da za a bude maka bayanin da ita kawai sai Allah ta'ala ya saba cikin rububin mutane cewa minan nasi amma ba haka ba to daman a ina za a same shi ba a cikin mutane ba ai za ka yi mamakin dan me za a faɗi kalmar mutane wa minan nasi to daga wani guri za a same shi ba daga mutane ba Allah ta'ala baya faɗar wata kalma ko wata ko wani harafi haka kawai sai akwai wata hikima a karkashi shi yasa shi munafiki saboda ba shi da wata sifa ta fili da za a iya kiransa da ita kowa ya gane shi sabanin mumini muttaki mai tsoron Allah ko dalil lil da aka ci da bayanin su waɗannan innal ladzina kafaru aka ci gaba da maganar su amma shi wannan ya shige cikin rububi sai aka ce wa minan nasi yana nan cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda zai ce mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minina wawun nan wawun wawul halici a yayin da suke faɗar cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira a wannan lokacin ƙarya suke yi ba ba ne. wannan aya tana maka tarifin munafici munafici mutum ya rika faɗa abu da harshensa ba shi ne a zuciyarsa yana faɗar wani abu a zuciyarsa harshensa kuma yana faɗar wani abu shi yasa ya ce ya ƙulu amanna billahi kaga kenan a zu a baki ga abin da suke cewa mun yi imani da Allah wannan shine lafazin bakin su shine abin da suke yayata wa mutane amma kuma a can zuciya Allah ya sani ba mu'minan bane shi yasa ya ce wa mahum bi mu'minina saboda haka munafici shine mutum ya bayyana alkhairi ya ɓoye sharri a cikin munafici akwai annifaqul akadi, akwai annifaqul amali akwai Nifaqul aqdi akwai munaficin da yake da ta'alluki da aqida wannan shine yake dawwamar da ma'abocin shi a cikin wuta saboda shi munafici ne wanda ya samu asali tun daga zuciya tun daga zuciya ne yake karyata abinda bakinsa yake faɗa yana cewa ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah ya yadda da addini ya yadda da musulunci ya yadda da kaza ya yadda da kaza amma a zuciyarsa ya san ƙarya yake yi to wannan ne annifaqul aqdi mai shi dan wuta ne su ne Allah ta'ala yake cewa innal na fi darkil asfali minan nar inna Allah jami'ul munafiqina wal na fi jahannama jami'a wannan ba zai fita ba akwai annifaqul amali munaficin da ya ta'allaka ne a aiki kawai yake amma ba har zuci ba shine yayin da wani yake kwaikwayon wani aikin munafikai ya zama makaryaci ƙarya sifa ce ta munafukai wanda ya sifantu da ƙarya ko da kuwa ya yadda da Allah ya yadda da da manzan Allah yadda da addini to yana da wata ɗabi'a ta munafici a cikin zuciyarsa ko ya kasance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana ko wa idza fajara ko idza khasama fajara wa idza ahada gadara ya zama da idan ya yi an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya zai saba zai take ta ce shi bai san an yi ba ko idan ana rigima da shi to ba zai yi gaskiya ba zai yi fajirci duk abin da ya ga dama zai faɗa zai yi kazafi zai yi karya zai yi sharri ko kuma an ba shi amana cinye to wanda ya sifantu da irin waɗannan sifofi da wasu daga cikin waɗannan sifofi to babu shakka ya sifantu da wasu sifofi na munafukai ko da baka ce da shi munafiki bane a aqida to munafiki ne a aikace to wannan mai shi baya da wama a wuta saboda imaninsa yana na a zuciya amma kuma yana aiki irin na munafukai wannan zai ci wuta gwargwadon gwargwadon laifinsa shi yasa shi munafiki ko da yaushe kamar yadda ibnu jurayj yake cewa yukhalifu qawluhu fi'luhu wa sirruhu alaniyatahu wa madkhaluhu makhrajahu wa mashhaduhu maghibahu ce maganar sa tana saba aikin sa sirrin sa yana saba abin nan bayyana, zahirin sa bayyanan sa abin da zai aboye daban abin da zai fito fili kuma yayi daban mashigar sa tana saba mafitar sa in ya shiga daban in ya fito kuma wani abu zai ce muku daban in ya shiga kuma can wani abu zai faɗa daban sannan wa mashhaduhu maghibahu in yana nan tare da ku abinda zai faɗa in ya baku kuma ya tafi wani can wani abu daban zai faɗa ibn kathir yake cewa wa inna ma nazalat sifatul munafiqina fi suwar al an saukar da sifofin munafikai a surorin da suka sauka a Madina yace saboda a Makka babu munafici a can balkana kana khilafuhu sabanin munafici ne a can minan nasi man kana yuzhiru al-kufra mustakrahan wa huwa fil batin mu'min sabanin munafici ne aka samu a makka mutumin da zai bayyana kafirci a zahiri a zuciyarsa ko mu'mini ne a baki in an haɗu da shi ya ce aka aka ku taɓa ni muna tare amma kuma can zai ɓoye je a yi ta ibada da shi tare da sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga aka si aka samu a makka falamma hajara rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hijira zuwa Madina a Madina akwai mutanen al-Ansar kabilar al da Khazraj a zamanin jahiliya waɗannan kabilu guda biyu suna bautar gumaka irin yadda sauran mushrikan larabawa suke yi a Madina har ila yau akwai Yahudu waɗanda ahlul kitabi ne suna bin tafarkin magabatansu yahudawa kuma su ma ƙabilu ne guda uku akwai ƙabilar banu kainuka waɗanda suke da ƙawance da ƙabilar larabawa al'ansar na khazraj akwai banu nazir da banu kuraiza waɗanda suke ƙawance da ƙabilar aus su sukan haɗa waɗannan ƙabilu faɗa su a junansu kansu a haɗe yake su yahuda wannan duka ƙabilun nan guda uku banu kainuka banu nazir banu kuraiza kansu a haɗe yake amma kowa ya ja wani bangare daga cikin bangaren larabawa mutanen madina waɗannan sun ja khazraj waɗannan sun ja ansar sai su gwara su faɗa sai su koma gefe suna kallon su suna saida musu makamai kuma suna wato eh, rubda ciki akan arzikin garin tunda ku kuna faɗa yaushe za ku tsaya ku kula da tattalin arziki yaushe al'amura za su zama a hannunku haka sai su koma gefe su haɗa su faɗa amma waɗannan suka dawo sai su ce muna tare da ku waɗancan masu masu sai suna tare suna tare da waɗancan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina waɗanda suka musulunta suka musulunta daga al-Ansar daga kabilar Ausu da Khazraj ya zamana waɗanda suka shiga musulunci daga cikin Yahuda ‘yan kaɗan ne irin su Abdullahi bin Sallam ‘yan kaɗan ne suka yadda suka shiga musulunci cikin Yahudu amma daga cikin kabilar Ausu da Khazraj suka zama sun shiga musulunci Allah ta'ala ya haɗa zukatansu suka zama abu ɗaya. wazkuru iz kuntum a'da'an baina qulubikum asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa juruf wa ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha wato Allah ta'ala ya ce da can ku tuna lokacin da kuna abokan fada abokan gaba ba kwa ga miciji a junanku Allah ta'ala ya hada zukatanku kuka waye gari 'yan uwan juna kamar kun fito ciki ɗaya saboda ni'imar Allah ta musulunci da ta haɗa ku fa asbahtum bi ni'mati ikhwana da can kuna kan gabar fadawa cikin ramin wuta ramin halaka fa anqadhakum minha Allah ta'ala ya tsirar da ku ya kubutar da ku ubangiji ta'ala ya hada zukatan waɗannan kabilu guda biyu saboda haka a wannan lokacin babu maganar munafici saboda a lokacin lokacin da su waɗannan ausu da khazar suka rika shiga musulunci kaɗan kaɗan kaɗan har a wannan lokacin da ya munafici bai bayyana ba saboda musulmi ba su yi ƙarfi ba da zai sa a yi abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yau hijira ya yi sulhu ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kabilar yahudu da sauran kabilun larabawa da suke makotaka da madina waɗanda ba su shiga musuluncin ba amma aka yadda za a yi zaman tare kowa za a ba shi haƙƙinsa to bayan an yi yakin badar ne gazwatu badarul kubra wanda Allah ta'ala ya bayyana kalmarsa ya ɗora hujjarsa ya ɗaukaka musulunci da mabiyansa to a lokacin ne abdullahi ibn ubayy ibn salul wanda shi da shugaba ne a madina kuma daga cikin kabilar khazraj ya fito kuma yana shugabantar ma duka waɗannan kabilun guda biyu in ta kama a jahiliya har ma sun fara shirye-shiryen za su naɗa shi ya zama shi ne sarkinsu gaba ɗaya sai ga musulunci ya danno an fara shiga musulunci sai ga kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo madina shi kenan larabawan madina suka yi ta karɓar musulunci ausu wa khazaraci kuma musamman manya-manyan gidaje suka yi ta karɓar musulunci suka yi ta karɓar musulunci daga nan suka ce to ga shugaba wanda zai haɗa mu to tun daga wannan lokacin abdullahi bin ubay bin saluli ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ya kullace shi ya shiga jin haushinsa yana tuna cewa ba dan shigowarsa ba da shine shugaba da shine sarkin ausu da khazraj gaba daya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kancan ya kawo masa matsala to shikenan sai ya shiga kaga kaga sharrin wato san shugabanci sharrin san shugabanci shine musabbabin halakarsa ya fada cikin sha'anin munafici bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi ba ƙarya ne ko wani a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa matsala ba dan shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam Madina da musulunci ba da yanzu shine shugaba kaga san shugabanci wato in Allah ta'ala ya jefa san shugabanci a cikin zuciya yana halakar da ita Allah ta'ala ya mana da kyau to saboda a lokacin wannan bayan an musulmi sun yi karfi a madina to a lokacin ne munafici kuma ya fara bulla saboda a lokacin musulmi suke da karfi in mutum yana so kada ya samu matsala a cikin zamantakewarsa to shi ma sai ya ce shi musulmi ne saboda haka da inda zai shiga hankalinsa kwance baya jin wani ɗarɗar kuma duk abin da aka zo ana karkasawa musulmi za a kasa da shi to wannan ta sa munafici ya bayyana a madina amma bai bayyana a makka ba kamar yadda muka yi bayani